Assalamu alaikum mabuta sauraron wannan tasha ta Abdulrahim TV. Ni ne naku Bashir Abdulaziz Bulangu, makarancinku a wannan tasha tare da littafi mai suna ƙare kukanka kashi na ɗaya. To alhamdulillahi za mu shiga cikin labarin kai tsaye. Kasuwa ce ma kekiya mai girman gaske duk inda mutum ya hanga gabas da yamma kudu da arewa sai dai ka ga mutane fululu suna tafiyar da harkokin kasuwancinsu a ko'ina ana zuba haja ana siye da siyarwa tamkar mutanen duniya ne suka taru a kasuwar babu irin kayan da babu a cikin wannan kasuwar walau wanda ya shafi abinci sutura kayan amfani na yau da kullum da kuma tsuntsaye da kuma ƙananan dabbobin daji kai har da ma manyan dabbobi waɗanda aka killace su a cikin keji ana siyar da su a wannan lokaci sakaliya safiya ce mutane suna matuƙar jin daɗin yanayin da ke ciki na lumshe na lumshe tamkar akwai hadari amma ba hadari bane kokarin kowa ya kammala cinikinsa ne kafin lokaci ya nisa rana ta take duk kuwa da cewa rana bata hana komai bata hana komai saboda ita wannan rana ta yau rana ce ta musamman a birnin Hindu domin rana ce ta bikin cin kasuwar garin wanda aka saba yi a duk ƙarshen shekara ana cikin wannan hali ne aka hango gimbiya Ramlatul Auliya yar sarkin garin ta ratso cikin kasuwa dakaru da kuyangai na take mata baya gimbiya ramlatul auliya ta kasance tsaleliyar budurwa ta gaban kwatance ko gaban bayanin mai bayani a kwatance ba za ta kwatantu ba domin tsananin kyawunta ya wuce a hasashen mai hasashe ramlatul auliya ta ci gaba da tafiya tana sanye da dogon riga mai launin ruwan ɗorawa saboda mulki ba ta yarda ta taka ƙasa ba wasu ƙarti su ne ke biye da ita suke shimfiɗa da dumai dogaye guda biyu gabanta kafin a gama ta gama taka na farko sun shimfiɗa mata na biya gabanta duk inda ta girta sai dai kaga maza na banta da kallo cikin dimuwa wasu ba sa sanin sa'ad da suke wangame bakin su suna dalalar da yawu wasu kuma suna tafe suna karo da wasu nan fa aka dinga yin ɓari, wato masu ɗauke da kaya suka dinga zubarwa wasu kuma suka rinka fadawa kan kayan mutane ba su sani ba ita kanta gimbiya ramlatar auliya abin yana matuƙar bata mamaki da dariya kai in ba dan an ga ramlatul auliya da waɗannan samu an ƙarci guda dubu ba masu tsaron lafiyarta da tabbas za a iya daka mata wawa su dai waɗannan dakaru guda dubu za su iya tashin gari guda kwatsam sai gimbiya ta hango ta kyakkyawar damisa a cikin keji mai tsananin kyan launin fata cikin murna ramlatar auliya ta nufi wajen kejin mai ɗauke da damisar da isarta sai ta riski mai damisar wani maharbi wanda ya kasance dattijo ɗan kimanin shekaru saba'in ta ce baba nawa ne kuɗin wannan damisar taka dattijan ya dubi gimbiya ramlatul auliya cikin alamun girmamawa ya ce ki shi daɗe wannan damisa dirhami dubu arba'in za ki bani ko da jan haka sai gaba ɗaya da dakarun na gimbiya suka yin ƙura za su rufe dattijon da duka amma sai gimbiya ta daka musu tsawa suka ja da baya sannan ta dubi tsohon ta ce kai kuwa baba menene ya sa ka tsawalawa damisar ka kuɗi da yawa haka kwalejin wannan tambaya so tsohon ya zube ƙasa bisa gwiwar sai dubi gimbiya ramlatul auliya cikin murna ya ce ya shugaba ta ki sani wannan damisa ta babu irin ta a duk faɗin duniyar nan saboda mutum zai iya sarrafa ta kamar yadda yake sarrafa ɗan uwansa mutum baya ga haka ma tana da tsananin ƙarfi da ko zaki bai isa ya tunkare ta ba kwalejin haka sai gimbiya ramlatul auliya ta cika da tsananin mamaki kuma ta dubi tsohon cikin alamun rashin yadda ta ce kai baba ina mai shakkar wannan jawabi naka amma ni ban karyata ka ba saboda haka yanzu na amince zan siyi wannan damusar taka akan farashin da ka faɗa amma da sharaɗi guda sharaɗin kuwa shine zan nemi wata wani rikakken zaki a sa su a keji guda tare da wannan damusa a rufe su a keji idan har zakin ya yi nasarar kashe wannan damusa taka to fa zan sa kai ka kurkuku a kulle daurin rai da rai cikin idan kuwa damisar taka ta kashe zakin zan ninka ma kudin da ka sayar min da ita kuma na ƙara baka wata kyautar gida da katuwar gona a garin nan ko da wannan dattijo mai damisar nan ya ji waɗannan albishir sai ya kamu da farin ciki kuma hankalinsa ya dugunzuma domin tsoron abin da zai biyo baya bayan ya aminta da wannan sharadi cikin alamun tsananin damuwa tsohon ya dubi gimbiya ramnatul auliya ya ce ya shugabata na yarda da wannan yaradi naki amma ki sani cewa yin haka abu ne mai hadarin gaske saboda ba wai zakin kaɗai da masa za ta hallaka ba a ta mutanen garin ma sai ta afka musu kuma ina mai tabbatar miki inda ba a cikin wannan kejin nan nawa da musan nan take ba duk irin kejin da aka sa ta a ciki sai ta balle shi kai ko a cikin ɗaki aka sa ta sai ta fasa gini ta yi mummunar ɓarna idan kuwa a nan kasuwa ne sai ta tarwatsa kowa da kowa ko da tsoho mai damusa ya zo na a zancen sai gimbiya ramlatul auliya ta kwashe da dariya su ma sauran dakaranta da kuyangi sai suka bushe da dariyar suna yi wa tsohon kallon mahaukaci ko kuma wadda kwakwalwarsa ta samu taɓuwa ba tare da ɓata lokaci ba gimbiya ta sa aka je aka siyo mata wani da gabjejen zaki aka zo da shi a cikin keji sannan aka ɗauki wannan damisa aka dunguma zuwa wani ƙaton fili da ke tsakiyar kasuwa nan take aka kafa wa gimbiya lema aka sanya kujeru a ƙahin lemar duk da cewar rana ba ta fito ba sosai gimbiya ramlatul auliya ta zauna cikin izza da annashuwa sannan ta sa aka kawo wani ƙaton keji na ƙarfe mai ƙofa biyu aka ajiye a tsakiyar gurin cikin ƙanƙanin lokaci 'yan kallo suka cika filin kawai sai aka ƙara a kara kofar wannan kejin damisar da na zakin a kofar wannan babban kejin na karfe kuma aka buɗe kofofin kejin da zaki da na damisa suka ruga kan junansu ko da suka bangaje juna da keji sai nan take wannan zakin ya faɗi ƙasa matacce al'amarin da ya matuƙar girgiza kowa kenan da ke wajen tun a sannan ne mutane suka fara gigita aka fara ja da baya daga filin wajen kawai sai da musannan ta daga kanta sama ta wangame bakin ta yi wani irin uban ruri irin wanda ba a taba jin sa ba don sai da kararsa ta cika a birnin gaba ɗaya nan take jama'a suka hargitse kasuwar gaba daya ta hargitse aka kama guje-guje da iface-iface ita kanta gimbiya ramlatul auliya bata san sa da ta miƙe tsaye ba zumbura a firgice kamar za ta ruga da gudu ganin yadda dakarunta suka kewaye ta ne suka ba ta tsaro sa ta yi ƙarfin halin tsayawa bayan wannan damusar ta shinshina gawar wannan zaki ta tabbatar da cewa ya mutu sai ta ɗaga kanta ta dubi gabas da yamma kudu da arewa ta ga kasuwa ta daɗe ta daɗe kamar ma ba a taɓa rayuwa ba a wajen babu kowa a wannan gurin face gimbiya da dakarunta a ta yi kansa wannan tsohon mai damusar ya cika wandansa da iska ya fece da wannan damusa ta hada ido da dakarun gimbiya gaba ɗayansu suka ji zuciyarsu ta buga da ƙarfi suka ji kamar su masu gudu amma saboda taurin kai gami da dakkiyar zuciya irin ta mazaje sai duka suka haɗu suka zare ta kubansu jikinsu ya kama tsuma ya zama na cewa su ba su gudu ba kuma ba su yi yunƙurin komai ba sai kawai suka ga damusa ta ja da baya a cikin kejin nan ta ruga da gudu ta bangaje ƙofar kejin ta ƙirjinta da kuma dukkanin ƙarfinta da ita da kofar suka taho a sama kamar harba su kamar an harba su kamar harba su aka yi murfin kejin sai ya faɗi can gefe ɗaya ita kuma da masar sai ta faɗo daidai kan ɗaya daga cikin dakarun gimbiya suka zube ƙasa tare ko shura ba dan bai yi ba take zama gawa ko daga nan abin da ya faru sai sauran 'yan uwansa suka nufi da masar da sara da suka ai kuwa sai suka ji kamar dutse suke sara domin alamar ƙwarza ne babu a jikin damusar al'amarin da ya sa suka firgice kenan fiye da farko duk suka yada makamansu suka kuma ruga da gudu suka bar gimbiya ramlatul auliya tsaye a wajen ita kadai tana makyarkyata inda ma wani abun zai dungure ta ba wai damusar ba za ta iya suma saboda tsananin firgita ko damusar ta ga babu kowa a filin gurin face gimbiya sai ta nufi inda take tsaye a hankali tana yin wani irin ƙaramin gurnani tana dalalo da harshenta waje har yana lasar ƙasa a wannan lokaci yin biya tuni ta sallama da rayuwa ta ƙaddara cewa lalle ajalinta ya zo saboda tsananin tsoro ma ta rufe idanunta ta takure jikinta tana mai ci gaba da makirketa kash mai sauraro a nan zan dakata don jin yadda wannan damusa ta yi da sarauniya ramlatar auriya sai mu haɗu a kashi na gaba a cikin littafin